wa amma ha, ahkamu me ahkamu salat fa fihi masail zai magana akan wasu matsaloli suke da alaƙa da me da hukunce-hukuncen sallah shine samatu sai da ke cewa al-mafrudat wato hukunce hukuncin sallar zai magana salon da suke na farilla kama ha haɗin ba da mirin salati ba ne to wace sallar sai ce salon su ne wannan almafarudatu saloli na farilla sai kawo misali ka salatil ayat kamar sallar aya wa salatil tawaf da sallar dawafi wa salatil amwat da sallar gawa mamaci ma lam tatadayyak waqtul faridatil hadira matukar ba a samu kuntatar lokacin sallar hadira ba me yasa yake ka mata wannan sharadin salatul amwat matukar lokacin sallar hadira bai kuntata ba sanan da kike mai take wajibi wato da za ta yi muzahama da mutum ya mutu ba dole a sallah kuma daidai lokacin an kira mai zawali yayi aha shine abin da ke so matukar wajabcin nata matukar ba ta yi karo da me ba a samu kwantatan lokacin sallar lokacin ba hadira azhar ce la'asar magariba isha wata sallah ce hadiratun wajibcin ta a lokacin ta azhar ce ko ta la'asar to ba a samu muzab ba a samu kwantatan lokacin akwai yalwar lokacin da har za a yi sallar gawar Ba ta ci karo da lokacin wajabcin wannan sallar hadira ba na ita ma ta zama ta zama Da kenan to wayannan sallolin yake nufi su zai faɗi hukunce hukuncen su kenan hukunce hukuncen da zai kawo ba su da alaka da sallolin da yake ba na farilla ba fa fihi masail al'ula mas'alar farko iza hasala ahdul a'zar Almani min as-salat in aka samu ɗaya daga cikin uzurrukan da suke hana sallah kamar me kaljinun kamar gushewar hankali hauka ya zo mutum Walhaid ko haida jinin al'ada ya zo mace wayannan suna daga cikin a'azar ɗin da suke me suke hana sallah mani'a minas salat to aka samu irin wayannan azar ɗin wa qad madaminal waqti miqdaru taharatil tahara wa ada'ul farida lokaci kuma ya riga ya wuce wani lokaci lokacin da yake akwai gwargwadon da za a iya yin tsarki tahara bi ma'ana alwalaci akan mutum ko taimamaci akan mutum ko wanka ne akan mutum duka na cikin me a tahara wa ada'ul farida a yi farillar to wajaba alaihi qada'uha wajibi ne mutum ya ramata wato mutum yana zo lafiya shi kalau da hankalinsa zawali ya minti goma yake isai shi ya alwala ko ya taimama ko ya wanka in jana ba jikin shi har ya sallah duk minti goma ya ishe shi sai bai ba sai ba minti goma sha biyar sai kuma hankalin shi ya gushe zama mahaukaci yanzu wannan sallar ta faɗi mahaƙi ya ce a'a ba ta faɗi ba saboda mai ta waje ba a kai shi har lokacin da gwargwadon da zai iya sauke ta yayi yana cikin hankalin shi shine ce idan aka samu ɗaya daga cikin uzurrukan da suke hana sallah amma kuma lokacin da uzurin ya faru gwargwadon lokacin da za a iya yin sallar cikin tsarki ɗahara a yi farillar ya riga ya wuce wato sakacin shi yasa bai yi ba har lokacin ya wuce to wajibi ne wannan sallar sai ya ramata ran da ya samu mai sauki wannan matsalar iftila'iya ce ga mata da yawan mata suna wannan kaga mace ta zauna har dab da magarawa ta zarar da la'asar ba haka kawai tana hira ko tana wannan tseguma kafin magariba sai al'ada ya zo mata shi kenan sai ta ɗauka ta shiro ta sha ba ta sha ba ina ma za a yi ta sha tun zawali har dab da gurubi kina me so wannan sallar ba ta cikin musulun za ta lissafa waɗanda ba su ba za ta rama su ba saboda al'ada duk da al'ada ta hana ta yi a lokacin ba za ta yi ba kam amma wajibi ne me dole ne ta rama e, wajaba alaihi uha dole ne akan shi wannan wanda ya bari har lokacin ya wuce kafin zuwa wannan uzurin nashi ya rama sallar wa yasqutu qada kana duna zalik alal azhar amma yin ta a ƙara'i yana faɗuwa idan ya zamanto ba haka ba wato lokacin da zai ishe shi ne ya tsarkin hayye sallar ba a samu ba sai uzurin ya zo ne shi kenan minti goma ne yake isa shi zawali da minti biyar sai ya haukace yanzu ba shi da me ba zai rama ba wajabcin ƙara'i yanzu ya me ya faɗi minti goma ne yake isar ta alwala ta sallah raka'a hudu minti biyar da shigar zawali kafin ta yunkura sai me jinin al'ada ya zo mata yanzu ba za ta me ba wannan sallar ta sha saboda lokacin da ya wuce mata bayan shigar lokacin bai kai gwargwadon yanda za ta yi sallar wajibi ba ta yadda ko da wannan uzurin bai zo ba dama a wani lokacin ba ta me ba bai ishe ta sauke farillar ba shine wa yaskutul qada idza kana duna zalik me ma'ana duna zalik ai in ya zama ba a samu gwargwadon lokacin da zai isa ɗahara da yin farilla ɗin ba al-azhar wade? walau zalal mani'u to idan wannan mani'u ɗin fa ya gushe mani'un da muka ce mani'un mina salat abin da yake hana sallah wanda muka muhakkik rahmatullahi ya kama misalin hauka aljinun da kuma mai alhaid idan wannan uzurin ya gushi fa in adaraka tahara wa raka'atun min alfarida idan mutum ya riga ya riski tsarki maka ce da haramun nufi me alwala taimama ko wanka ya riski tsarki tahara wa raka'atun min alfarida ya riski raka'a ɗaya daga cikin sallar farillar lokacin to lazimahu ada'uha wajibi ne me wajibi ne yayi ta ada dole ne sai yi ta wannan sallah din eh eh koda lokacin da zai zama ya fita ne wato yana cikin hauka tun daga zawali har dab da gurubi sai ya samu lafiya ko sai ta samu tsarki jinin ya ɗauke mata to matukar wannan lokacin zai ishe ta kafin gurobi har ta yi tsarki ta samu a ɗaya a cikin lokaci to wajibi ne ta yi yanzu ba ta ba sai ta me sai ta rama da yanzu ta samu ta fita daga cikin wannan uzurin a daidai lokacin da kuma an samu yarwar lokacin da za ta iya yin farillarta eh ta sakaci da farko ɗauka da ƙarshe dole ta yi la'akari wannan matsalar ibtila ya ce musamman ga mata aksari mai hauka bai cika zuwa ba eh, to amma misali kamar ita mace idan tana cikin sallah sai jinin al'ada ya zo mata hmm. yanzu dole yanki akwai zafi tana cikin sallah din eh, eh shikenan sallah ta gabanin ɗinta yanzu sai misali kamar idan misali lokacin zawal yana karfe 12. sai ba ta sallar ba sai karfe biyu tana cikin yi sai jinin ya zo mata ɗaya sai ta rama eh, eh saboda ai ta zama wajibi a kanta tun farkon lokaci ba ce ba eh, da aka yin sakacin jinkirinta ne har ta kai lokacin da al'ada ya zo mata hmm. so aka yi wannan sallar sai ta ta rama ta saboda lokacin da ya kamata ta yi ta cikin tsarki ya wuce wannan migdar lokaci shi maka fara karantawa shine samahati sage me yake cewa a hamish in shi walau zalal mani'u yace bi ma'ana fi kirin wakat a ƙarshen lokaci sai wannan mani'u ɗin ta samu tsarki kaga haida ya gushi kenan ko kuma ya samu lafiya idan jinuni ne to fa in adraka tahara wa raka'atun min al-farida lazimahu ada'uha wa yakunu mu'addiyan alal azhar sai zaman kuma yayi sallar ada'i yanzu ba za a ce me kara'i yake ba a da yake saboda lokacin bai fita ba tare da cewa raka ɗaya kawai ya samu raka uku zai ci bayan faɗuwar gurubi masalan ko inda sallah asuba ce raka ɗaya zai yi ta bayan fitowar me rana nafsu shi ba za a ce yayi kara'i ba yanzu a yayi ta ne a za shine wai kuna mu'addiyan alal azhar shine sai da ke cewa ai yanwiha ada zai yi nufin sallar ada'i ne ba kara'i ba saboda me yace li qawli alaihi salam da faɗin imam alaihi salam man adaraka raka'a min al-asr wanda ya riski raka'a guda a sallar la'asar qabla an yagriba shams kafin rana ta faɗi ta yi gurubi faqad adaraka al-asra to tabbas ya riski me la'asar din shi wato riskar raka'a ɗaya ka riski sallah tamamin ada ko da sauran sun fita daga ciki walau ahmala qada nafsu shay in yayi sakaci yayi ihmal bai tsaya yayi ya yi sallar ada'i tare da karshen lokacin ya samu wannan damar to zai rawo me zai rama sallar walau uhmila aw ahmal qada zai rama sallar walau adaraka qabla Gurub, da zai riski bayan gurubi aw qabla intisafil layli ko kafin Eh, kafin gurubi ko kafin rabin dare nisfin lai ihdal faridataini ɗaya daga cikin faralloli guda biyu zai samu me zai samu damar eh, yin su lazimat hutilka lagayir to wajibi ne akan sheme yi wannan sallar ba ita ba me sai da ke cewa ihdal ne ai iza baƙi ila gurubi shams in ya to abin da ya yi sauri ya zauna har ƙarshen gurubi shamsi abin da ya yi sauran mishi mikidaru arba raka'at kurin raka'a hudu ce to me zai yi sallar asr fakat sun za su yana daga cikin wuraren da ake kaddamar da azhar akan la'asar saboda iya raka hudu kurin zai samu kafin me kafin kafin faɗo rana ba zai ce bari ya sallar eh, azahar ba saboda me saboda lokacin a zai isa lokacin da zai ishe shi ya yi sallah a daidai lokacin kafin faɗuwar rana iya gwargwadon raka'a kudu ne tare a ce kamar raka'a biyar zai samu kafin rana ta faɗi to zai fara yin azahar sai ya yi la'asar eh, me yasa ƙarshe tun da zai samu raka'a hudu kafin lokaci ya fita ita ma azhar ai raka hudu ce eh. to me yasa saboda ai lokacin ya keɓanta ne da ah, santo shi nake so shi nake so ku idlai saboda lokaci ne dama shi da ci lokaci ne ke muktas mun kana tun a farko da ya keɓanci kurin sallar la'asar ne ba dama ka wata sallar a lokacin da haka yawa da haka sai ka yi tun da lokacin ta ne kawai rage sai ka yi na lokacin ita kuma ta zama waccan ta zama me ta zama kara'i tare da cewa wajibi ne tartibi bayan da za a yi mutum ba irin wa'annan muwaridin ba ya yi la'asar bai yi me bai azahar ba amma wannan ta sauran maraji eh nafsu shi eh. eh arba rak'at sallal asra faqat summa qada zuhur aw baqi ila intisafil layl ko kuma yayi abin da ya saura zuwa nisfil layl ne, faqat raka'a biyu ne kawai kadi masalatil asha to anan ma zai gabatar da sallar isha ne akan me akan magariba summa ba maghrib ba'daha saboda lokacin da yake bin sallar la isha'i an gane wannan shine lazmatu tilka lagayar wato abin da ya lazumce shine wannan sallar take lokacin ta ne kawai ya ragowa ba wata ba wa in adraka tahara in mutum ya riski tahara wa khamsu raka'at da kuma rakoyi guda biyar qabla al-ghurub kafin gurubi lazmatul faridata to anan wajibi ne magarba ya sallah guda biyu kamar yadda ka faɗa in kan faɗuwar rana ne yanzu la yi ya azhar hudu ya ɗaya la'asar ukun zamanto a waje ko nisfin lai ne dole ne ya yi magariba sannan ya insha kaga ya samu raka biya insha biyu kuma zai ta a waje amma in yawancin lokacin ne ya rage babu dama matsalan farko wa wadai asaniya matsala ta biyu asabiyu karamin yaro al bi wazifatil wakat wanda yake lokacin shi na kwadaitar da lokacin da ake so a kwadaitar da shi yin sallah sabi ai ba waje ne ba sallah akan shi amma ya kai marhalar da za ake so a kwadaita mishi inda zai rika yin sallah iza balaga bima la yubtilu tahara idan ya balaga da abin da yake baya mai baya baya ɓata tsahara kama a ce fitar mani fitar mani kaga yana ɓata sallah sai to shi ba buluk ɗin shi ba ta hanyar mafarki ba ne ba an gane ba ta hanyar mafarki ba ne ba walwaktu baƙin kuma lokacin da ya samu wannan balagar akwai sauran lokacin sallah din to ya zai ce ya yace yasta'nifu alal ashba ana zai inafi. istinafi inafi wato zai dora zai ci gaba da sallar shi wato yana yin sallar bulugi ya zo mishi amma fa lokacin da ya fara ta yana me yana sabi kamar sallar tamrini ne ana koyar da shi ne Ina cikin lokacin kwadaitarwa sai ya balaga to yanzu isti'nafi kawai zai wai yana tsakiyar sallah eh, eh ba zai ba za a ce yanke sallah ya me ya dawo ko yin sallah ta zama to me ta zama yanzu ta wajibi sanda yake yin sallar shi yana sabi wajibi ce ba wajibi ba ce ba asna sai ya balaga asna din ya danganta asna din shin yana cikin ada'in na sallar yana cikin ada ya dauka sallar azhar ke, raka hudu ya yi a biyu sai me sai shiga marhalar bulog a wannan matsalolin yi farlanta su ake kawai duk da zai iya akwai wuraren misali eh, daga cikin alamacin Bulog na namiji menene muna da alamomi guda nawa guda uku na farko menene <laughs> cika shekara goma sha sha biyar cika shekara goma sha biyar kila san da ya ta sallah azar ɗin nan sara minti biyar me ya cika shekara goma sha biyar sai sallar shi ta me ta kai shi minti goma kaga sana'in sallah ya me ya balaga sai yanzu mamansa tana ba da labarai <laughs> <laughs> daidai yanzu cika shekara da ba wannan zaga mutum ya san cewa shekarun sana duk wanda yaron da ya kai yana da wannan wayan da za a yi ta dawo isha sallah to zai iya sanin shekarun sana. an gane ala kullu hadai naftarid eh. iftiradin haka to anan ba za a ce wai sake sallah ba istinafi zai eh me sai da yace anan iza balaga bima la yabdul tahara ya ce blogus sabi ga sanan balagan karamin yaro in ma bisin ko dai ta hanyar shekaru ka dukulu fi sanati sadisat ashar lizikur ya cika sha biyar ya fada cikin sha shida namiji kenan ko wa fi sanata ashira lil unsa mace kuma ta cika tara ta shiga mai ta goma ɗaya kenan wa imma bi nabati sha'ar al khashin al ko fitowar gashi a al'auransu gaban al'aura wahuwa lizakar alama ce ta namiji aw bil ihtilam wa khurujul mani ko mafarki da fitar mani yace fal awwalani alamomin bulugi guda biyun farko yace bulugin bima la yabtul tsara balaga ce wadda ba sa bata mai Ya yayi alwalla ko yayi wanka ko yayi taimama ya fara sallah sai gashi ya fito mishi a ana ɗin shi ya warware mishi alwala bai warware mishi alwala ba ko sai ya cika shekara sha biyar ya fada ta sha shida kaga wannan ba sa bata me ba sa bata shine abin da yake nufi cewa balaga ta zo mishi amma ba da abin da yake warware ɗahara ba bulugin bima la ɗahara ya ce wal akir alama ta ƙarshe wacce kenan ihtilam da khurujul mani ce, bulug bima yubtilu tahara shi kuma balaga ne wanda yake mai warware tahara li'annahu idza kana sabi domin ya kasance shi karamin yaron mutawaddi'a yana da alwala fa balaga bisinin sai balaga ta hanyar cikar shekaru aw nabati sha'ar ko ta hanyar tsirowan gashi alkhashan na gaban al'aura la yablu wudu'ahu alwalashmi bata ɓaci ba wa in kana sabi mutawadda idan kuma sabi din yana da alwala fahtalim sai mafarki batsal wudu'ahu alwalashi ta ɓaci saboda mafarki zai saba mishi mai kurujul mani kurujul mani yana cikin mai mutlatil wudu ya ce wa hasilil mas'ala abinda wannan matsalar take nufi anna sabiya iza tawadda shine sabi idan yi alwala wa salla masalan salatu sube yayi sallah sallar asuba summa balaga sannan kuma sai balaga qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana bi ya yasi'u li adati salati subi da gwargwadon lokacin da akwai sauran da zai iya maimaita zai iya sake salar asuba wajabatul i'adatu alaihi to anan wajibi ne me wajibi ne ya sake wannan sallah din me yasa zai sake yace li anna salatul ula kanan manduba domin sanda ya sallah farko lokacin mustahabi ce ba wajibi ce akan shi na karamin yaro Wahi hiya la tasqutul wajiba bata warware mi bata soke mishi wajibci ba wa in kana waqtu bulughihi in ya kasance lokacin balagarsa ne qabala tulu'i shamsi kafin hudowar rana bi miqdarin da gwargwadon da la yasi'u itiyani bi rakatin wahida kamila babu yalwataccen lokacin da zai iya zuwa koda da raka'a ɗaya ne wanda ya rage la tajibu alaihi al'ada anan ne ba zai rama ba sallar ta wuce shi kenan sallar ta zo ta wuce ba tare da ya sami ta zama wajibi a kan shi ba don bayan wannan ne ya zama bulug ya ce wala jaddud niyyatul fard ba sai ya jaddada niyyar farilla din ba ya'ani abinda ake nufi idza kana fi salat idan yana cikin sallar ne wa balaga ya balaga wato ba sai ya jaddada niyyar shi ba yanzu cewa niyyar shi ta koma ta farilla a kuma automatic ta koma ta farilla din tare da farkon ta ya fara da manduba ce fa in kana bulughihi bi ghairi misl ihtilam idan ya kasance balagar shi ba da kamar mafarki bane ba allazi yubtul salat wanda yake bata sallah walam yabqa min alwaqti miqdar raka? ko ba abin da ya saura ko da na raka'a ɗaya ne a cikin lokacin yace akmal salatuhu zai cika sallar shi duna an yugayyira niyyatuhu ba tare da ya canza niyyar ba minan nudbi ilal fard tunda ba ba mafarki bane ba kurin yanzu zai cika sallarsa ne ba tare da ya canza niyya ba ne istanif istanif alal ashba wadda wa in ya min wakati duna raka idan abin da yayi saurin mishi kuma bai kai gurgurdan zai ishe shi yin raka a guda ba bana ala nafilatihi sai gini akan nafila ci wannan sallar da wala yujaddid niyyatul farad ba zai sabanta sabuwar niyya ba kamar yadda muka faɗa wadai matsala ta uku a thalisa iza kana lahu tariq ila ilmi bil waqt idan yana da hanyar da zai sami yakinin shigar lokaci akwai hanyar da zai iya bi ya gano sami yakinin shin lokacin sallah ya shiga ko lokacin sallah bai ba yana da wannan lam yajiz lahu ta'wil al to bai halatta a gare shi dogara da zato ba kana da hanyar da zaka iya samun yaƙini to karka dogara da me da zato dole ka bi wani hanyar da zaka samu yaƙinin shigar lokaci ko rashin shigarsa fa in faqadal ilm in ku yarsa yaƙini to anan ne aka ce Ishtahada, sai ishtihadi sa ta inda zai gane fa in galaba ala zannihi dukulil waqat sallah idan zaton shi ya rinjaya akan cewa lokacin sallah ya shiga gwargwadon ishtihadin sa shikenan sai ya sallah amma in har akwai dariq hanyar da za a iya samun yaƙini to dole ne dole ne ya ba hanyar yaƙini ba hanyar zato ba fainin ka shafa lahu fasadi zan da dukhul waqti to in ta bayyana mishi kafin cewa zaton da ya gina akan shi ba daidai bane ba ya zaton lokacin sallah a shi wannan sannan shi ba daidai bane ba da dukhul waqti kafin shigar lokacin na gaskiya sai ya ce to istanaf a nan i'ada zai sake sallah shi ne ce ani iza kana tamamu salatu waqi'an qabla dukulil waqt sai ta faru yana tunanin zawali yayi sai ya sallah azhar sai da ya gama sai ta bayyana ashe duka yayi ta ne kafin me kafin zawali dukar sallah azhar din tashi tamamu salatu waqi'an qabla dukulil waqt dukkan sallar ta faru ne kafin shigar lokacin sallah to anan wajabal itiyani bi thaniyan wajibi ne zo da sallar karo na biyu shine yace ista'anaf ista'ana bi ma'anar al'i'ada wajibi ne sake sallar anaf yana da ma'anar guda biyu wani lokacin yana zuwa da ma'anar i'ada wani lokacin kuma da ma'anar dorawa amma kashi saba'in cikin ɗari a rasail ya fi zuwa da ma'anar i'ada kaɗan ne yake zuwa da ma'anar isti'inafin wato jonawa wade? daga siyakin jimla eh, za a gane cewa i'ada suke nufi ko kuma eh, ma'ana shi ta lugawi wa in kana alwaqtu dakhlun idan lokacin sallan ya shiga wa huwa mutalabbis lokacin kuma yana cikin sallar yayi talabbusi wato ya riga ya fara sallah din walau qabla taslim ko da kafin ya sallama ne lokacin sallar ya shiga lam yu'id al azhar to ba zai sallan ba ya fara sallah amma ga baki ɗanta ya fara ta me a wajen lokaci amma kafin ya sallama sai lokacin ya shiga to nan ba zai mi ba ba zai sake sallah ba walau salla qabla waqt amidan da zai salla kafin shigar lokaci amma bisa ganganci ba kuskure ba ko ishtibahi ko wani dalili amidan da gangan kamar yanzu kurin ga tashi kai sallah asuba au jahilan ko bisa jahilci au nasiyan ko bisa mantuwa kanat salatuhu batila sallar shi ta baci wato uzuri ba karbuwa yin sallah kafin me kafin lokaci da haka jahilci da mantuwa balantana kuma ganganci baya zama mubarri in mutum ya sallah kafin lokaci dole sai dole sai ya sake almasalatu rabi'a alfara'id yaumiya salloli na farilla wanda suke yaumiya asuba azhar al'asr magruba isha yace murattabatun fil qada suna zuwa a jere a lokacin da za a rama su kai suke ajiyar jere nan asuba zahar la'asar magruba insha haka nan ka tashi rama su haka ake so ka rama su falau da kalafi fi faridatin da mutum zai shiga cikin sallar farilla fa zakara anna alaihi Sabika sai tuna ashe akwai sallah da ta riga ta gabace shi bai yi ba to adila bi niyyatihi sai uduli da niyyarsa bi ma'ana yana sallar la'asar sai ya tuna ah, ashe bai azhar ba to tunda wajibi ne tartibin su yanzu abin da ya kamata shine me sai udulin niyya kawai yanzu wannan la'asar din da yake yi niyyar shi udulin cewa yanzu azhar ci eh adila bi niyyatihi ma damal udulin mumkinan matukar udulin ya zai yi wato bai wuce mahallin yin uduli din ba me mahallin uduli din sai da ce falau kana yusalli qada zuhur da yana yin sallar ramun azhar fa zakara sai ya tuna anna alaihi qada salatu subhi sabiqa a shi fa ana bin sallar asuba da ta gabata bai yi ba fa in kana fi raka'atil ula in yana cikin raka farko ne aw thaniya ko raka'a ta biyu mutlaqan kowace daga cikinsu aw salisa ko yana cikin raka'a ta uku ƙabalar Ruko kafin ya yi ruku'i to ajla bi niyyati ila subhi sai dole ne shi yanzu ya mai sallar asuba sau da masallar asuba raka'a biyu ce kuma ya riga ya yi biyu eh shi kenan sai ya zauna sai ya tashahud sai sallama wacce ya yi tashahud a ba raka farko raka raka ta biyu ne ake mai a raka ta uku eh, bai yi ruku'u ba eh. tunda bai yi ruku'u ba kaga raka a mai ba bace kulle ba yanzu in hidamin zama eh, zai yi yi shahud sannan kuma yi yi sallama tunda bai shiga raka a ta uku ba bai wuce mahallin uduli ba kenan wa dai kuna sallah mutum yake lafiya lau sai mance bai yi zaman farko ba sai ya miƙe ya fara karatu bai shiga ruku ba eh zai dawo sai ya tafiya eh, zai dawo ya tashahhud sai ya gama in ya gama sai su sujudu sahawi ina wajen yake ne fi raka'atul ula usani wal awsal sa qabla ruku adala binati ila sujud wa in kana fi raka'ati salisa fi ruku idan kuma ya shiga raka'a ta uku a cikin ruku fa aw da ruku ko bayan ruku aw kana fi tun rabi'a ko kuma ya shiga ma cikin raka'a ta hudu wa tazakkara sannan ya tuna anna alaihi subh cewa akwai sallar asuba sabiqa da ta gabata akan shi to a tabi salati subhi to yanzu yanzu da sallar asuba din ne ba da ikmali salati zuhur bayan ya riga ya kare salati zuhur saboda babu mahallin uduli bayan za a yi raka uku ko ya shiga ta ma kuma ya mai da ita asuba ba za ta komo ba an gane wa ya lin nisyan sai istighfari saboda mantuwa da lin nisyan lin nisyan wujubu tartib saboda mance wajabcin tartibi wanda muka ce wajibi ne tartibi yanzu sai me sai istighfari kullun sada da shi tai wa hakaza samatu sai dama izu shirbi yace haka al'amarin yake kis gaira hataini salataini alaima Ta dauki wannan ma'aunin kawai kai kiyasin shi akan kowace salloli guda biyu za ka iya kiyasin shi akan sallar isha da magarba an gane shine yace adila bi niyyatihi ma damal udulu mumkinan wa illa in ko ba haka ba Ista a ista'anafal murattabatun to sai sake sallar a tartibinta ya dawo ya fara ta farkon da ya manta sannan kuma ya yi ya yi ya yi ta biyu eh istana eh. eh to ai tabbata yi ba so da wajibi ne mai tarci ba amma yanzu yanzu a ah, marajin yanzu su kuma ba ta tawari inda ta gina haka take tsamma a wajen ma kuma misali a wurin marajin na yanzu ah, kutubul hadith a risala amal idan ana bin mutum sallah sai ya fara yin wata kafin wanda ake mishi hmm. dole sai ya sake daga farko la wurin samawati said ba haka bane ba ana bin ka azhar la'asar magariba isha duka ba kai ba gobe ko jibi kana so zaka rama zaka iya fara daga kowa kowace kake so misali yanzu ana mutum yana cikin azhar din sai tana bi asuba ba hmm. kuma misali ya kammala sallah ya je inda ba zai wuya ya dawo ba ya zanna ya bata asuba da mm. yanzu in ya kammala zai sake yin asuban ne sannan kuma sake yin azhar eh shine ce wa illa istanafal murattabatun zai maimaita sallar ajeran sai da suke yanzu wannan sallar da ya ta biyu kamar babu ita ce yawa sai da yin sai a tartibin su ya fara yin ta farkon sannan yayi ta biyu idan har mahallin uduli ya ya wuce mishi ya shiga raka'a ta uku ba da maimaita asuba to yanzu ya zai kunin ya karasa in ya gama sai ya da kuma ya yi asuban sannan ya me ya yi azahar ɗin shi ya koma ya yi tartibin yadda yake tun dama dukkan su ƙara'i ne babu zancen fitar lokaci yanzu ko shigar lokaci Wabe. ina gama kwanan sai mu tashi matsala ta biyar idan allah ya kai mu وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد